a taron manema labaran da ya kira shugaban jam'iyyar mdr tarna dr adalu rubaid dan takara a zaben shugaban kasa da aka gudanar a nishar a watan fabrairun 2016 ya tabbatar da cewa ziyarar da ya gudanar a libya ya gana da 'yan nijar mazauna wannan kasa kun san kasar libya ta watse za a cewa babu zaman lahiya can amma wannan ba dalili ba ne da ya kamata ya hana an siyasa masu yi da gaske su tahi su gaya zama 'yan nijar yake can mana abun ya yi shekara biyar ko shidda ma da 'yan Nijar suna cikin an wahalan da wataran suna bacewa wataran ana kama su sun ba mu labarin cikin wahalan da suke sun gaya mana yadda suke son Nijar da suke son dawowa amma dawowa inda gida babu komi kun san ba ku iya ce ma mai iyali ka koma gida yana zama kusan ɗin suna kuka dole ta yi neman wani ko na adda ya ta wannan zancen duka mun saurare su kuma mun je kai musu ziyara inda ake rike su saboda wa'yansu su suna so su ratsa teku su tafi turai mun gaya musu da wannan ba hanya ba ce tunda turan ma ta kansu suke yanzu abin da ya yi 'yan Nijar ka 'yan Afirka ma duka su zamna nan mu samu a gyara ƙasar wannan. Dr. Adal Rubeir ya nisantar da kansa daga wasu bayanan da wata jaridar ƙasar waje ta ruwaito a kan cewa manufofinsa ne. A wannan maganar shirme ne tunda wanda yake cikin Libya ya ga menene tashin hankali. Ba ya yi wa dai hankalin shi sosai yake. Ya tuno ya kawo wannan matsalar Nijar. Kuma an ce za ni tahiya Brussels eh, mu tattauna da 'yan turai duka. an ah, akwai matsala libya ban tahowa nan gida an ga ma president a samu solution an turai ai mun san inda suke mun san abin da suke yi wata rana sk abin da ke gyara mu ne za su yi babu wata ƙasa da zana hiya ina kai kukan niger in ba nan niger ba wannan ba shi bane karon farko da zargin aikata laifi mai nasaba da sha'anin tsaro ke hawa kan kwararren likita dr adal rubaid domin ko a washe garin harin da aka kai kan wani otal din birnin wagadugu a watan fabrairun 2016 an yi ta yada jita-jitar cewa yana da alaka da maharan sai dai daga bisani ya karyatar da wannan labari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger